أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم مسلم mun kasance muna zance نوئي نوئي naui muka yi bayani cewa ruwa ya kasu da farko zuwa kashi biyu kashin farko da kashi na biyu kashi na biyu shi ma yadda mai aka rarraba shi yau za mu yi zance a kan kashi na farko da muka ce mai mai ma'ul mudaf yani ruwan da yake mai an nasabta shi zuwa ga mai wani abu abin da ake nufi da wannan ruwa kamar yadda muka yi bayani shine mai ruwan da yake mai an fidda shi a cikin wani kamar ruwan inabi ko ruwan mango ko ire-irensu ko a'a ruwa ne da aka hada shi da wani abu yani yau kamar ruwa ne sai mutum ka tasa inabi sai ka zuba a cikin wannan ruwa duka sunansu mai ɗaya ne na biyu shi ne mai ruwa da yake ba hada shi da komi ba wannan nau'i na farko na ruwa wannan yake mai an hada shi da wani abu menene hukuncinsa saboda mun ce wannan bayanin wannan nau'i nau'i na ruwa yana da mai akwai abin da ya sa mai aka rabarwa zuwa wannan nau'i saboda kowane nau'i yana da hukuncinsa na farko wannan ruwa da yake an nasabta shi da wani abu ko an hada shi da wani abu shine mai bai sarkake wani abu yani kamar ruwan mango ko ruwan inabi bai sarkake wani abu na da farko kenan na biyu izan wannan ruwa da yake an hada shi da wani abu ko an nasabta shi zuwa ga mai wani abu izan najasa ya shiga cikin wannan ruwan ko ya yake yawa ya zama najasa yani yau matsalan za ka kawo ruwan inabi kawai mu ce lita dubu idan dan fitsari ya shiga ciki wannan ruwan ya zama mai najasa hukunci na uku shine alwalla ko wanka da wannan ruwa bai inganta ba bayan mun san wannan ruwa muka san hukuncinsa to ruwa wannan ake mai itilakin ruwa ake cewa wannan ruwa ne mun yi zance cewa mai ya kasu kashi hudu na farko ruwan rijiya ruwa mai gudu ruwan sama da ruwa da yake mai gina kwance wannan ruwan kamar da muka yi magana ruwa da yake mai ya sauko a sama ko ruwan da yake mai yana gudu yana bulbulowa mai a kasa ruwan da ke mai bulbulowa a kasa wani lokaci mai izan ya bulbulo yana gudu to izan ya bulbulo ya zama yana gudu muna ce mai mai ruwa mai gudu ma'ul jari wani lokaci kuma bai gudu shi suke ce ma mai a cikin fikin ruwa rijiya a hausa yani bai gudu yani bai fitowa mai zama mai yana gudu sa'an na ruwan da yake ba sama ba ya fito ba ruwan sama ba ne kuma ba ruwa ne na rijiya ba ko ba ruwa ne mai gudu ba wannan ana ce mai mai ruwa mai da raket yani ruwan da yake mai bai harka yana wuri dai ne shi wannan ruwa Izan ya zama na mikdarinsa da yawa ne a cikin mai istilahin nan na malumman fikihu suna ce mai kur yani ruwa mai da yake mai yana da yawa izan ko mai bai da yawa suna ce mai mai ma'ul qalil yani ruwa da yake mai kaɗan akwai sabani wurin malumma wannan ruwa da yake mai da yawa a cikin mai Eh, harshen nan na man fikihu ya mikdarinsa yake ya hajminsa yake abin da yake sauki ne mutum mai za ka fahimci wannan don kowa da mai mikdarin da ya baye mutanen iraki na makka menene kowa na da mai ma'auninsa na wannan ruwan abin da yake yau mai sauki wannan zamaninmu don ma'aunin ma yawan kafa ba, ma inna mutum za ka ga wayannan ma'auna kawai nauyin wannan ruwan shine mai idan muka zo wurin kilo mutanen wannan zamani kilo suka sani zai kama kilo dari uku da saba'in da bakwai da ɗan wani abu in mutum kana son ka yi ihtiyati shi ka sa shi mai kilo dari uku da saba'in da takwas to wannan ruwa ruwa mai yawa kenan me yasa muke kararraba ruwa tsakanin wannan da wannan saboda mai akwai hukunci mai idan ruwa zan mai ruwa ɗayawa ne menene hukuncinsa in ka danne menene hukuncinsa ruwa da yake kadan ne idan wannan ruwan ya zamana bai bulbula a cikin kasa yani ba kasa yake bulbulowa ba to wannan ana ce mai mai ruwa kadan saboda ka samu wani ruwa idan ka duba mai masaha da hajmin da yake doka a inda yake bulbulowa la'alla bai wuce lita mai goma amma mai kowane lokaci mai yana bulbula yana gudu to wannan ba ruwa kadan ba ne ruwa kadan shine wannan mai bi bulbulowa a kasa wannan shine ma ruwa kadan bayan haka wannan ruwa da muka ce muka ambata muka ce shi ake ce ma ruwa in ka ce da mutum kawo min ruwa in sha wannan ruwa zai kawo maka yau ba ka ce in ka ce ma mutum kawo min ruwa in sha sai je kawo maka fanta ko ruwan inabi wanda suke sai wurin sun ce an ce ka kawo ruwa ka je ka kawo wannan wannan ba ruwa ba ne wannan ruwa ne mai da aka nasabta shi zuwa ga wana inda ce an ce maka kawo min ruwan inabi ka kawo wannan to amma ka ce kawo ruwa to wannan ruwan ya kamata ka kawo saboda haka suka ce mai ma'ul mutlaq yani idan aka yi itlakin kalma na ruwa abinda ake fahimta shine wannan ruwa da muke sha muke mai wanke tufafinmu da shi wannan ruwa shi ke mai shi ke sarkake abin yake mai najasa ko da yake ruwan da yake an nasabta shi zuwa ga wani abu kamar ruwan rumma da ire-irensu yaye me ya sabtata abu ba ya sarkake shi ba ya sabtata abu amma me bai sarkake wannan abin to menene wannan hukuncin wannan ruwa da yake mai kaɗan ba ruwa ne mai na kurba ba shi wannan ruwa da yake mai kadan ne idan ya hadu da najasa shi ma mai zai jarabtu da mai najasa sawa'an an zuba najasa a cikinsa ne ko shi ya zube mai a cikin najasa shi ma mai ya zama najasa to wannan ruwa da yake kadan idan ya zama na mai yana gudu matsalan an zuba izan kasansa shi ya zama najasa sama idan najasa bai kai sama ba to saman mai sarkakakken ruwa ne ba mu cewa don ruwa kadan ne bai kai kurru ba izan wani bangare a cikinsa ya zama mai ya jarabtu da najasa dukansa ya zama najasa la ba haka ne hukuncinsa ba sa'an nan ruwa da yake kadan da yake an doki wannan ruwan domin mai a guzar da mai ido na najasa mai muke nufi da wannan matsalan tuffanka ne bangida mai kashi ya zuba kan wannan tuffa to ruwa za ka sa mai ka guzar da wannan mai kashin da ke kai sa'an nan mai ka ke shi izan wannan ruwan bayan ka sa kan tuffanka ko menene ko kyalle ne to wannan ruwan ya kamata mai a guje sa wannan ruwan ya kamata mai a guje sa bayan me ka zuba kan wannan tuffan ko wannan kyallen ka wanke wani lokaci ruwan masalan ruwa kamar lita dari ma'ul yani kadan ne a cikin mai halshin nan na malumman fiko idan ka sa wannan lita darin ka wanke tuffa da yake mai akwai najasa idon najasa a kai ka sarkake shi to wannan ruwan ya kamata mai a guji wannan ruwa bayan haka wannan shine hukunci na ruwa wanne yake mai kaɗan bai kai kurru ba bayan haka za mu yi zance a kan hukunci na ruwa da yake mai kur yani ruwa da yake mai dewa a halshin malumman fiko shi ne muka yi magana kamar ruwan rijiya da ruwa mai gudu da ruwan sama dukkan nau'i na ruwa wannan ake ce masa ruwa banda wanne ke da wanne idan ya zamana launinsa ko ɗanɗaninsa ko me kanshinsa bai sake ba to wannan ruwa mai sarkakakken ruwa ne ko da yake najasa ya shiga ma wannan ruwa ya hadu da najasa matukan wannan siffofin guda uku bai sake ba to wannan sarkakakken ruwa ne akan haka ruwa mai gudu da ruwan da yake mai ruwan rijiya duka da ruwan mai hadari ruwan sama suna da mai wannan hukunci matukan wannan siffa guda uku bai tabbata a cikin wannan ruwan ba sarkakakkun ruwa ne sa'an nan ruwan da yake ya hadu da ruwa ɗayawa misali yau famfo da ke gidajen mutane wannan famfo na yake fito ya hadu ne da babban tanka da ake mai jan wannan ruwa kai kowane lokaci za ka wani gulbi ne ruwan ke fitowa a wurin to yana da hukunci mai ruwa mai ɗewa in abu ya sami wannan ruwan a cikin wannan famfon ba zai zama mai najasa ba saboda yana hade da mai ruwa da yawa insha Allah lokacinmu ya ida a sabon saduwa da za mu yi za mu yi bayanin wansu abin da yake mai ya kebance ruwa na sama ga sauran ruwa in Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya yadda هذا alaikum wa ورحمه ta'ala wa وبركاته